sai ka ce yaƙi na sha wahala na je maimakon in siyo kifin da kaina na shiga ruwa na kamo amma ga shi na suna ta kasuwa da yake siya suka yi ni kuma hana shiga ruwa na shiga na kamo da kaina ga shi sati biyu kenan ina ga sawa ki kasuwa hanya kifi ne kuwa ba yan ruwa ne? malam na kai na ta kasuwa ko ya kasu

kuma da ka kwastoma kowane iri ne wannan sai damuwa in sarar mai ma huta in koma na kwace kawai in da zama amana Allah ina son doya ne <laughs> doya kake so eh gasashiya doya gasashiya eh to sai da suya suya farko suya farko <laughs> to kai banda abin kama da sai ma hukaci ne <laughs> ina babakan kai da kafa za ka ce in doya da kwai Kai da kafa. Ya mana. Ka raina mu wayo ba kifi bane wannan. <laughs> Wannan. Oke. Ko shekara nake kasawa. Jama'a assalamu alaikum.